Sama da iyalai ɗari shida ne masu ƙaramin ƙarfi wanda galibin su mata ne ƙungiyar ta mata 'yan majalisun dokokin ƙasashen sai dai yawo suka tallafa ma domin sauwaƙe masu wani nauyi na iyali da kuma kawo masu ɗauki kan matsalolin da suka biyo bayan ambaliyar ruwa da ta shafe su a yayin da wasu kuma daga cikinsu suke cikin wani hali na gudun hijira bayan sun kauracewa yaƙi da gumurzun da aka shayi domin yaƙar 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da arewacin ƙasar Mali. Taimakon dai da matan na 'yan majalisun dokoki na sai dai yawo suka kawo ya shafi shinkafa ne da sukari da sabulun wanka da wanki haɗi da omo domin rage wa jama'ar nan raɗaɗin sayan kayayyakin masarufi wanda za su fara azumi da su a albarkacin watan azumin ramadan mai shirin kamawa nan zuwa 'yan kwanaki kalilan honorable hajiya hawa hambali ita ce kakakin kungiyar mata 'yan majalisun dokokin na sai da yawo ta yi mani karin bayani mu na eh, 'yan majalisa na kasashen nan goma sha biyar na ecowas mu ne muka yi cikaro cikaro muka gangama kuɗi muka ce za mu taimaka ma kasashen mu guda goma sha biyar kin nan gaba ɗaya mu kawo gwalgwadon taimako ga gajiyayyu da wanda suke wahala wani wuri ana yaƙi wani wuri ba a zaman lahiya yanzu mu nan wurin ƙasar mu ta Nijar eh, musamman za mu ce ƙasar musulmi ce kuma ga azumi ya kawo kai shi ne ya samu ka fara da nishar. Taimakon dai da matan suka bayar ya samu karbuwa da tarbo na musamman a idanun talaka wanda abin ya shafa kamar yadda suka nuna farin cikin su a yayin bukin da aka yada zu. Sunana Aisha Bukari ana ce mu yaya wallahi wanga taimakon mun ji daɗin shi wallahi sun taimaka mana cikin da banmu da shi taimakon irin taimakon ban mamance shi tun da duk wanda ka muka taimako baka baka shi ya kama ka baka mance shi abada. Sunana Fati kowa ya sani ruwa ya na ga canye mutane kuma kowa ya sani akwai matsala ga mutane. amma sai Allah ya sa musu albarka su da sun ka kawo kuma Allah ya sa kuma wani kawowa kuma ya iske muna da rai zamani mu zo mu karba kuma mun gode musu batun a haka yake hatta ma wajen masu jan ragamar kananan hukumomin da abubuwan ya shafa a birnin Yamai Aja Isa Hamma commune 5. ke sun gwada mu suna cishin matsaloli na mata saboda shine suka kawo mu gudunmuwa an yi taimako sosai tunda alhamdulillah an kawo shinkafa an kawo su an kawo kuma omo ina tsammani duka suna shiga cikin haraka azumi tunda in kana da shinkafa ka gani sai ka bude baki in kana da dan sukari ka sai ka bu eh, sai ka sa cikin dan kununka ko dan huranka sai ka sha kungiyar matan dai ta Emil sun dokokin sai da yawo sun fara wannan aiki ne na tallafi da kawo dauki ga mata da jamhuriyar Nijar a cewar shugaban kungiyar a yayin da take jawabinta shugabar ta ce nan zuwa gaba kaɗan za su leƙa wasu ƙasashe waɗanda za su kawo nasu taimako domin ceto mata da kuma kyautata rayuwarsu musamman ma masu ƙaramin ƙarfi abdullahi maman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar